This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Juma'a uku ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Sarfilu da kanin labarai. Yau Juma'a hukumomin Koriya ta Kudu sun dakatar da yunkurinsu na kama shugaban kasar Yun Suk Yul da aka tsige. ministocin harkokin wajen faransa da jamus sun yi nufi damascus a ziyarar farko da manyan jami'an diplomasiya na kasashen turai suka kai kasar syria bayan hamɓar da gwamnatin bashar al-assad haka kuma za cewa fiye da allurai miliyan 1.1 na rigakafin cutar kwalara sun isa sudan ta kudu yayin da gwamnati ta kaddamar da wani shiri na yi wa sama da kashi 80 na al'ummar kasar Kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar ghana na akufa ado ya gabatar da jawabinsa na karshe ga majalisar dokoki akan halin da kasar ke ciki sai dai 'yan adawa sun ce babu abin da ya tabuka kowa zai kamar yanayin tattalin arzikin kasar ya koma baya yau kuma an zai batun galan sai za ka kamar ko ina ka bi kasashen mu duka ya bata ruwan mu ya bata komai ya bata haka zalika a najeriya masana sun fara tsokaci biyo bayan zargin da shugaban sojan niger abdulrahman chani ya yi cewa najeriya na hada kai da faransa domin kawo wa gwamnatinsa cikas abubuwan da suke faruwa 'yan kwanakin nan ya nuna cewa dangantakar najeriya da nijar ta taɓarɓare taɓarɓare wadda ba ta taɓa yi ba tun da ƙasashen nan suka kafa fiye da shekara 60 da suka wuce. kamar kowane ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda sashen hausa ke haɗin gwiwa da gidajen rediyo da suke da alaƙa da shi inda a yau za mu kawo muku wani sabon shiri muna kuma ɗauke da sakonnin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu sai a fara zama a sha kashin farko na labaran duniya tukuna. jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya yau juma'a hukumomin koriya ta kudu sun dakatar da yunkurinsu na kama shugaban kasar yun sok yul da aka tsiye biyo bayan takon saka na tsawon sa'o'i shida tsakanin masu bincike da dogarawan tsaron shugaban masu ra'ayin raƙau a cikin wata sanarwa tawagar masu binciken haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kama yun ta ce a zahiri ba zai yiwu ba a ci gaba da aiwatar da hukuncin da kotu ta amince da shi na kama shi bisa la'akari da juriya da amincin ma'aikatan da ke wurin a wani sumame da aka yi da sanyin safiya wata tawagan masu bincike da jami'an tsaro waɗanda ke samun goyon bayan 'yan sandan kwantar da tarzoma kusan dubu uku sun isa haraba gidan gwamnati na yun da ke tsakiyar birnin sol a zaman wani bangare na binciken tayar da kayar baya da kuma cin zarafi tawagan masu binciken ta samu damar wuce wani rukunin soji da ke gadin wajen harabar a cewar ma'aikatar tsaron kasar koriya ta kudu a cewar rahotannin kafin ya labarai duk da haka hukumomi ba za su iya keta tsarin tsaron cikin gida da hukumar tsaron shugaban kasa ta bayar ba ministocin harkokin wajen faransa da jamus sun nufi damascus a ziyarar farko ta aiki da manyan jami'an diflomasiya na kasashen turai suka kai kasar syria bayan hamɓar da gwamnatin bashar al-assad abinda ministan jamus ya ce wata dama ce tsakanin turai da syria mai yiwuwa ministan harkokin wajen faransa jean barot wanda ya fara ziyarar yau juma'a tare da ganawa da shugabannin addinin kirista a damascus a wata sanarwa da ya fitar a dandalin sada zumunta na x cewa kasashen biyu na son inganta miƙa mulki cikin lumana da gaggawa a cikin hidimar samar da zaman lafiya a ƙasar ana sa ran shi da ministan harkokin wajen jamus anila barbak za su gana da ahmed alshara wanda aka fi sani da abu muhammad al-gulani shugaban kungiyar hayat tahrir Alsham ko kuma hts tsohuwar kungiyar masu kishin islamu wacce a halin yanzu ita ce jam'iyyar siriya mai mulki fiye da allurai miliyan 1.1 na rigakafin cutar kwallara ne suka isa sudan ta kudu yayin da gwamnati ta kaddamar da wani shiri na yi wa sama da kashi 80 na al'ummar kasar amma aikin allurar rigakafin cutar na fuskantar kalubale da dama ciki har da rashin isa ga yankunan da ke fama da barkewar cutar kwallara. likitoci a sudan ta kudu za su yi yunkurin yi wa kalla mutane miliyan tara allurar rigakafin cutar kwallara atisayen da ya shafi galibi yara da iyaye mata sama da allurar rigakafin cutar kwallara miliyan 1.1 suka isa juba ban birnin ƙasar, kuma za a aika a mako mai zuwa zuwa wuraren da aka fi bukatar su kamar garin bintu ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta rawaito a makon da ya gabata cewa mutane 199 ne suka mutu sakamakon kamuwa da cutar kwallara yayin da wasu dubu goma sha uku suka kamu da cutar an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan da zanyan ne shugaban kasar ghana na na ado dankawa a kufa ado ya gabatar da jawabinsa na karshe a kan hali da kasar ke ciki ga majalisar dokoki yayin da yake shirin mika mulki ga sabon zababben shugaban kasa mai jiran gado john Raman muhamman a ranar bakwai ga wannan watan janairu shugaban ya ambato nasarori da ya ce gwamnatinsa ta samu shugaba na akufa ado ya ce zai bar gana fiye da yadda ya same ta amma kuwa ba hakan jam'iyya mai wato jam'iyyar adawa ta ndc ta bar masa kasar ba hamza adam ya hada mana rahoto akan haka ga kuma yadda ya aiko mana kafin ya gabatar da halin da kasar ke ciki shugaba na ado ya jajanta wa al'umman da sun kai hatsarin tarin dukiya sakamakon masifar gobara a kasuwar kantamanto wato babban kasuwan da aka fi kasuwancin tufafi kenan da aka yi amfani da su daga kasashen waje musamman nahiyar turai yana mai cewa by the devastating fire at Mountain Market. which took place yesterday. Ina matukar bakin ciki da mummunar gubara da ta tashi a kasuwar Kantamatu da ta auku jiya abinda ta janyo hatsarin tarin dukiya ga 'yan kasuwar. Hukumomi suna aiki domin gano musabbabin gubarar da kuma bayar da tallafin da ake bukata. And to provide the needed support. Jawabin bankwana na shugaba na Ado Danko kofa Ado mai barin gado ya tabo batutuwa da dama musamman kokarin da gwamnatinsa ke yi wajen karfafa tsaron ciki da wajen kasar la'akari da barazanar tsaro da kasar ke fama da shi daga wasu kasashen da ke makotaka da ita irin su Burkina Faso da dai sauransu inda yake cewa ko shakka babu gane ta yi tasirin a zo a gani ta wannan bangare to sai dai kalubalen tsaro na cikin gida musamman rikicin kabilanci a yankin Baku mai iyaka da Burkina Faso da buƙaci ƙarin kokari daga masu ruwa da tsaki domin ganin an shawo kanta shugaban ya jaddada adawarsa ga farfagandan da wasu ke yi cewa tattalin arzikin kasar ya faɗi warwas yana mai cewa tattalin arzikin kasar ta karye ba kamar yadda wasu masu yada farfaganda suke so mu yi imani muna mika kasar tare da babban asusun kasa da kasa na kusan dalan amurka biliyan takwas abin da ya ce ya zarce dala na amurka biliyan shida da digo biyu na babban asusun kasa da kasa da gwamnatinsa ta gada a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai batun hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da ta janyo hatsarin gaddun dazuka da ma gurbatar ruwan sha na ɗaya daga cikin batutuwa da aka yi cece kuce a kansu a zabukan da aka gudanar tun lokacin da shugaba na na ku a kofa Ado ya dau madafin iko. Shugaban ya ce ya yi alkawali da al'umman Ghana kan yaki da galamse abin da ya yi sanadin rasa kujerun majalisa masu yawa a wa'adinsa na biyu kuma hakan ya janyo koma baya sosai wajen inganta wasu tsare-tsaren gwamnatinsa. Nana Ado ya ce zai bar kasar fiye da yanda ya same ta amma kuwa ba hakan babban jam'i jam'iyyar ndc mai adawa a kasar take gani ba honorable muhammad bawa na daga cikin wakilai a majalisar da ke karkashin inuwar jam'iyyar ndc kowa zai kamar yanayin tattalin arzikin kasar ya koma baya yau kuma an zai batun galan sai za ka kamar ko ina ka bi kasashen mu duka ya bata ruwan mu ya bata komi ya bata saboda shi yanzu yan gana muna murna samun gwamnati da muka samu da zai zo yi mai tattalin arziki kuma ya sa yau wannan barnan da ke ma kasa da eh, dukkan abin da ya bata da galan sai ya bata zai zo a gyara To sai dai kafin jawabin shugaba na ku a kofa Ado ma na ji ta bakin wasu al'umman Gana, kan abin da suke sa ran su ji daga shugaban kasar. Musa Salu da na fi so a ce kamar yadda ta tam duka komi na zuwa sama ka je ka siya abu yau gobe ka koma bisa da yake ni ma na so gan matakin da shugaba ya duci game da batun wadannan abubuwan nan. Sunana Abdulkarim shugaban kasa muna wishi shi gudu abin da dai nake son saurari shine zaman lafiya cin kasan ganan ga sannan kuma ababen da ya gudana kamar su su galamsi sosai wurin arkan bata ruwan kasa da kuma yadda lamarin tattalin arziki yau duka ya kamata ya fari wani abu daga ciki kamar oh ga abin da yayi ya ya bar abin ya zo ko kuma a ah, ya saya kamin samun shugaban kasa ya zo ya teki mulki a ranar talata bakwai ga watan janairu ne ake sa ran rantsar da zababben shugaban kasa John Ramani Mahama wanda Nana Ado Danko Akufo Ado mai barin gado ya gada a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai sai dai kafin haka an rasar da wakilai na majalisar dokokin kasa tare da aiwatar da zaɓe domin fitar da kakakin majalisar dokokin kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu kuma gasar filu da ci gaban labaran duniya. yau juma'a shugaban amurka joe biden ya cika alkawarin da ya dauka na hana cinikin kamfanin karafa na amurka nippon steel da aka taya dala biliyan goma sha hudu tara yana mai nuna cewa yarjejeniyar na iya yin illa ga tsaron ƙasa matakin wanda aka daɗe ana tsammanin zai yanke wani muhimmiyar hanyar rayuwa ga fitaccen kamfanin ƙasar amurka wanda aka ce dole ne ya daina aiki ba tare da kusan dala biliyan uku da aka yi alkawarin zuba jari daga kamfanin kasar japan ba har ila yau yana wakiltar babi na ƙarshe a cikin babbar bitar tsaron ƙasa wanda kwamitin kula da zuba jari da ƙasashen wajen amurka cpius ke jagorantar zuba jari don haɗarin tsaron ƙasa kuma yana da har zuwa 23 ga watan disamba don amincewa da tsawaita lokacin ko a tabbatar da shawarar biden ta dakatar da yarjejeniyar. a gaida sarfila hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla masu sharhi sun fara tofa albarkacin bakin su akan neman mafita ga rashin jituwa da ke faruwa tsakanin najeriya da nijar biyo bayan wani zargi da shugaban sojin nijar brigadier janar abdulrahman chani ya yi yana cewa najeriya na haɗa kai da faransa domin kawo cikas ga ayyukan gwamnatin sojin wani zargi da najeriya ta musanta to ko menene wannan cece ku ke nufi ga dangantakan ƙasashen biyu tambaya kenan da na yi wa malam nasiru zaharaddin mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a najeriya inda yake cewa abubuwan da suke faruwa 'yan kwanakin nan ya nuna cewa dangantakar najeriya da nijar ta taɓarɓare taɓarɓare wadda ba ta taɓa yi ba tun da ƙasashen da suka kafa fiye da shekara sittin da suka wuce to amma shi mai ɗaki an ce shi ya san inda yake masa yoyo kuma shugabanni da na Najeriya da na Nijar ya kamata su yi wa juna maslaha idan akwai irin wannan abun ni ina ganin bai kamata a ce an shiga cikin gidan jarida ko rediyo ana ta cece kuce ba tunda Najeriya da Nijar ayyan uwa ne an yi auratayya ana ciniki babu irin wato dangantakar da babu tsakaninmu da mutanen Nijar don haka babban hanyar da za a bi a wurare wannan ba ta hanyar shiga gidan rediyo ko amfani da kafafen yada labarai zai kara ta'azzal abin kuma koma mai ya faru najeriya da nijar za su ci gaba da zama waɗannan shugabannin gobe ko jibi duk za su wuce amma waɗannan ƙasashen na nan a matsayinsu na ƙasa don haka babban abin da ya kamata yanzu a yi shine a yi kokarin samun yadda za a yi sulhu idan akwai zargi irin wannan ai akwai in sun ce sun fita daga ecowas wato cdao da suke kira su da faransanci akwai wato ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka african union akwai majalisar ɗinkin duniya to ya kamata a ce idan akwai matsaloli akwai kwamitoci a cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu na afirka da na duniya da za su ka duba wannan zargi To ya kake ganin irin wannan zargin da ake yi wa juna zai shafi ainihin baki ɗayan tsaron ƙasashen biyu da ma yankin yammacin Afirka baki ɗaya? To ai ya shafa idan akwai zargi wani na ganin wani ne masa makarkashiya kaga ba za su ƙara haɗa kai a yaƙi 'yan ta'addar da suka yi mana ta'annati a waɗannan kasashe ko kuma kasashen sahel ba don haka ko ba don kansu ba don kasashensu ya kamata shugabannin nan biyu da bola tinubu da abdulrahman ne su yi kokari su haɗa kansu duk da bambance-bambancen da suke ciki an ka dubi zan yatsun tsinka guda biyar na ba iri ɗaya ne wani ya fi wani tsawo wani gajere ne wani da fadi wani da kauri kuma Allah ya yi su ne domin idan aka yi su daidai wata ko alkalami ba za ka iya rikewa ba to tun da da wannan mun san cewa bambanci abu ne da Allah ma ya san akwai shi amma abin da ya kamata mu shi ne duk bambancin da muke da shi mu kokari mu gyara tsakaninmu ba na ba wani gaskiya ko rashin gaskiya shugabanni ne guda biyu kuma shi yasa suke shugabanni ya kamata su ɗauki shugabancin nan a ah, yadda ya kamata domin kada mutanen su su shiga uku idan wani abu ya faru talakawan Nijar da talakawan Najeriya su ne abin zai shafa ba Bola Tinubu wanda zai tashi da jirgin ya tafi da inda yake so a duniya ko Abdulrahman ne da abin da yake so ya ci sai zai sa fadar shugaban kasa da take mai dan haka sai kokari su haɗa kansu a samo mafita a cikin wannan abu da yake faruwa. Malam Nasiru Zaharaddini kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani shirinmu na ɗan gari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuma a yau muna tare da wani babban bako wanda tarihin birnin abuja ba zai cika ba ba tare da mun kawo batunsu ba a ranka da farko za mu so ka gabatar da kanka da kuma mukaminka ni ne mai suna ibrahim d ango sarkin aso idan aka ce aso aso suna da yawa kamar wani aso kenan aso abuja 1980 muka bar abuja mun zo nan lokacin da shi murtala eh, kafin ku bar abuja a abuja kuna wani ne muna asokoro koro inda presidential villa yake yanzu asalin wurin mu kenan 1976 da Allah ya kawo shi murtala muhammad mm. shugaban kasa kawo abuja ya ta tada lagos zuwa mm. abuja ya nemi mu daga can mu dawo neja a lokacin nan shine aka samu kidayan da aka yi har aka tadda mu an dawo da mu nan aso na niger state mm. kasan suleja don lokacin abuja ita ne suna kafa canza suleja mm. lokacin da an zo ma dalilin shi abuja ma'anan shi abujan mm. wato wani sarki ne na suleja wanda ana ce leja yanzu hmm. shi abu ne amma shi ja ne idan zo yin magana sa ce wani abu ne ana magana kai sai suka ce abuja wurin da aka samu sunan abuja kenan to da aka zo batun federal capital kuma sai za a ara sunan abuja na kai federal capital hmm. sai aka yi amfani da shi dan shi abu hmm. shi sunan shi suleiman ne to shi kuma ja ne san wani suleiman aka ce suleja suleiman din nan ja ne wato shi abu ja ne shi ma sule ja ne su jajaye ne jajaye ne <laughs> so da suke an borin wannan aka koma da su can an ce can shi na abuja nan ya zama suleja ko da shi ke tushen abujan ko da an ce a suleja lokacin ma duka kafin kai a yi fara aiki a cikin abuja mm. komai da komai na suleja ne that was na ran 1977 78 har zuwa 80 ana na can na abuja to ko lokacin da kuke can aso din menene ma'anan aso menene ma'anan kuma koro da ake cewa aso koro din aso da bakin gundara ne amma aure taya shi ya tsakanin koro da gundara shi namiji din gundara ne to da ya je gona lokacin zabe hmm. ana irin kidaya irin da ana kidaya shi sarki a duka lokacin da an zo kidaya din nan sarki a duka ne ne sarki a lokacin to matansa kuma koro ne to shi ya je gona su an zo kidaya ba sami mijin ba ce ina mai gida ce ya tafi gona ya ce to kwa mun zo kidaya ne me ki me sunan ku na yaren ku sai ta ce koro makasudin ana kira aso koro kenan amma aladunmu bai shafe maganan koro ba ko ba ku yaran ku mu yaren mu ne da muka tashi daga Kano sai mun zama satula alkoro can kasan Zaria mm. akwai wani kauye ko zan ce gari ne ana kira alkoro Kaduna ne Kaduna yawa a wurin daga wurin aka yi tashi an zo tsohon aso inda yake presidential bila yanzu yawa so lokacin da kuke can aso ainihin da fada shugaban kasa take ta yanzu kamar a wannan wurin eh, kun zauna kamar shekara nawa shekara fa suna da yawa don ne zan ce ma ya fi shekara dubu muna wurin kai ma ka taso ganka a wurin ne an haife na wurin ne na yi primary school nawa wurin ne college ne na fara wurin mun zo nan shine na je na kare na teachers college village shine na kare kamar lokacin da kuke can menene kamar al'adunku irin abin da shafi sana'a haka da harkoki na yau da kullum sana'a mu a wurin shine noma da sun sa kan tabarma da sun sa kan kundo wayan su mu suna kama kifi dai da yawa na ga wurin ai dutse ne ya kuke yi kuke noma a wuraren da yake akwai duwatsu da yawa akwai hikimomi da yawa akwai filaya a kasa kasa akwai filaya a tutu wanda muka samu mu yi shuke-shuke don in ka lura ma ga tsauni babban tsauni na na aso gudun da muna yin mu kenan in wani abu ya taso ko za a yi ruwa ko wani babban mutum zai rasu a wurin nan za mu gana alama in ruwa muna cikin damina ne in ruwa zai tashi za mu ga wuta yana kama tudun nan da ruwa na yi amma ruwa na yi amma wuta na yi a kan tudun nan to mun san cewa kaka ya kai kenan in kuma babban mutum ne zai rasu ko kamar shugaban kasa ko wani babban sarki a wurin nan zamu gani hayaki na tashi ainihin gidan shugaban kasa yake a yanzu presidential villa ainihin wani wurin shine kamar kayukan kenan a wancan lokacin shine gurin mu kenan garin garin aso kenan ainihin garin mu kenan presidential villa inda shugaban kasa yake gurin nan ne muna yin wayansu alada don aladan da muke akwai wani abu da muna kira wawaro to a wurin nan ne mukan je idan ko za a yi aure ko za a yi wani biki dai na gari haka sai mu je akwai sacrifice wanda mukan je a yi wurin. to yanzu da ke kun dawo nan a kasan jihar neja me dalilin dawon kuna to dalilin dawon mu nan saboda an ce za a kawo abuja a wurin kuma wurin nan ne ainihin shugaban kasa zai kasance to shine suka kawo shawarwari cewa ya za a yi a dawo da mu abuja don mu da eh, kasan neja don mu ba da fili don a samu guda yi gine-ginen abuja dalilin da ya sa kenan lokacin shagari amma to da aka dada kuna ranka daɗe an ba ku diya ne ko kuma an gina muku gidaje ko kuma an muku wani abu da ya kawar da za a dan da na kirji haka abun ya zama mana abin takaici yanzu hmm. don lokacin da aka tada mu ba wani abin kirki aka bamu ba sannan mana kora da hali amma za mu kora da sanda don an ce mana duk wanda bai zai tashi ba ya tashi ya tashi katafila zai zo ya rurusa masu gurare bayan haka kuma sun ce mana in mutum bai bari wurin ba gaba daya ba za a shi a cikin mutum ba kudin da suka biya ma lokacin akwai masu samu naira ashirin akwai masu samu naira hamsin in ka samu kudi mai yawa shine za a ce jaka hudu jaka takwas jaka goma lokacin ba san menene dubu ba mm. to amma yanzu nan kamar yanzu nan da kake din nan su ne suka ce ku zo ku zo nan ko kuma ku ne kuka nemi wurin kuka da kanku wallahi an tilasta mu ne ba mu ne mun ce za mu zo nan ba an tilasta mu ne ba yanda mutum na gurin da yake a ce wai ka tashi a wurin ba tilasta ku ba don an ba mu tsoro sosai sun tsarata da mu sun ce in ba mu tashi ba abin da ya same mu mu ku kawo yanzu kuma lokacin ma'ana shi ne yanzu wannan inda kake dinan a yanzu haka wannan kasan naka gwamnati ne ta ce ku zo ku zauna a nan ko kuma ku ne kuka tashi da kan kuka nemi wannan kuka zo ka zauna wallahi gwamnati ne ta kawo ku nan gwamnati ne ta kawo mu an kwashe ma an kwashe ma menene trailer mm. an kwashe mu kaman doya a cikin trailer an kawo mu an zuba a daji yanzu ya zama gari wanda nan daji ne yana kauyen buhari kenan buhari ne da eh, karyan buhari duka wannan guri yana karkashin buhari ne dama. Eh, kaman kenan a lokacin kai wannan sarautar da kake kai ne yanzu kai ne farkon sarki anan ko kuma ka gada ne eh, ni ne na biyu a nan amma na gada ne tun tele-tele tun a can ma tun a can nan tun a can mun zo da sarki mu na nan muna da sarakuna sarakuna sarakuna ai wuse nan da an zo an hada mu ne kowa da gare shi akwai wuse wanda suke su ne wuse baga akwai aso akwai karo majiji yana na abuja mm. akwai katampe akwai mabushi duk suna garin nan yawa kowa da sarkin shi to yanzu da yake da kun saba da abuja yanzu kuma kun dawo kuna sabon wuri ya rayuwa yake wallahi tallahi mun saba da abuja da amma yanzu to rayuwa kenan tun da bamu da abin da mun samu na walwala bamu da abin da zaka yi maka ci duk wani abin da zaka yi ginin da aka yi mana ciki uku ne kawai kai da iyalanka ciki uku ba da wani fili na kirki ba gudun noma ma ba shi mai tsanani inda an je an bamu wani lungu ne a can wani can kasan dogon kurmi aka bamu gudi ma kadan kadan ne aka bamu cewa mu noma wurin kuma da nisa in ba ka dabin hawa bayan da za ka je. to yanzu da yake eh, kusan kuna nan da yawa nan kamar da kai bayanin cewa akwai mutanen wuse akwai mutanen karmajiji akwai mutanen katafiyaka da sauransu mm. kusan al'ummu ne daban-daban masu al'adu daban-daban ya zamantakewa yake. to zamantakewa mu dama tun a can kowa da aladun shi daban-daban to da muka zo nan still mun sake kama kowa da nashi daban-daban amma zaman lafiya muna yi don toba dame mun tattara kanmu mun dawo guri daya wannan yana da aladan shi mu taya shi murna wannan ya zo lokacin aladan shi mu taya shi murna tun da muna tare kuma na ga bayan ku 'yan kasa kama akwai baki ma da yawa daga sauran sassan najeriya duk kuma tare da su ya kuke zamantakewa kamar zaman lafiya da fahimtar juna tsakaninku to yadda muna eh, kawo zaman lafiya tsakanin mu da juna idan kai dakaci ne in kana da kabilu a karkashin ka sai ka nemi jagora jagora da kowane kabila ya zo da jagoran shi to inda mukan kawo haɗin kai kenan in wani ya faru ne kaman an ce ibo akwai jagoran ibo akwai ce yarbawa akwai jagora an ce kadara akwai dukkan kabilun da muna da shi muna da jagororin da muna da su kowane dakaci yana da nashi kamar yadda muna can to inda mukan samu zaman lafiya kenan inda wani abu sai mu tattara mu je da shi a gaban hakimi da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To madalla yanzu kuma ga sakonnin da ka aiko ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga shawa da murjau ya ce, hakika ya kamata kuma ya dace a ce shugabanninmu na Najeriya su rinka tausayawa talakawa domin gaskiya irin wannan gashin aya a hannu da suke mana abin yayi yawa. To ya kamata dai su sani cewa duk gudun mai gudu akwai ranar da takalminsa zai tsinke. Sako na gaba ya fito ne daga sani mai lange-lange waya wuri ya ce bayyana gwamnonin Najeriya a matsayin ci gaba da kyakkyawar makoma ga ƙasa da shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi daidai. Da fatar za a samu haɗin gwiwa mai karfi a tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi domin warware wasu daga cikin kalubale kamar batun 'yancin ƙananan hukumomi da aikin gona da kuma daidaituwar farashin kudaden musaya domin farfaɗo da darajar nera. To a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yau juma'a hukumar koriya ta kudu sun dakatar da yunkurinsu na kama shugaban kasar yun sok yul da aka tsiye biyo bayan takon saƙa na tsawon sa'o'i shida tsakanin masu bincike da dogarawan tsaron shugaban masu ra'ayin raƙau a cikin wata sanarwa tawagar masu binciken haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kama yun ta ce a zahiri ba zai yiwu ba a ci gaba da aiwatar da hukuncin da kotu ta amince da shi na kama shi bisa la'akari da juriya da amincin ma'aikatan da ke wurin ministocin harkokin wajen faransa da jamus sun nufi damascus a ziyarar farko ta aiki da manyan jami'an diflomasiya na kasashen turai suka kai kasar syria bayan hamɓar da gwamnatin bashar al-assad abinda ministan jamus ya ce wata dama ce tsakanin turai da siriya mai yiwuwa to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari a can kuma da daddare za ku ji mu ɗauke da wani shiri idan allah ya kai mu inda za mu ba ku dama ko kira domin ku bayyana ra'ayoyinku akan maudu'i da kuke so ko kuma abubuwa da kuke so ku bayyana a kan abubuwa da suke faruwa a inda kuke. yanzu ko karfe goma ne da minti 29 agogon washington dc sai kuma an jima za ku mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da fiona wa mayi wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokacin mr peter baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam.